الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الواه الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البلية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محسدا لم يزل يدا وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هاب منكم ابتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا هم به أحرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ya kuma musulmi barkan da saduwa a cikin wannan yammaci na 22 ga watan ramadan min jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya dide da 24 ga watan hudu miladiyya annabi Isa alaihi salam shekara 2022 da fatan yin kwan musulmi ba mu manta ba yau ma cikin hukuncin Allah mun dawo cikin wannan masallaci na Abu Hurairah da yake nan zon sabon a garin abuja ba don komai ba sai nan tafsirin alkur'ani mai girma wanda idan ba manta ba jiya mun fara su tsala wanda mun fara karanta aya ta farko wanda lokaci ya cin mana ba mu iya kammalawa ba amma insha Allah ala yau za mu ci gaba amma kafin nan ga tambayoyi kamar haka wanda ya ce Allah gafarta malam dan Allah malam wani salo ya kamata na riƙa domin haddace alkur'ani mai girma haddan alkur'ani mai girma yana da wato matakaiya da idan kana so ka haddace bayan ka haddace din kuma ya zauna akwai matakaiya da ake yi bayan ka samu malami yana baka shafi-shafi ko izu-izu ko kuma wato safhatain ko safha biyu ko kuma a'a yana baka rubi'i rubi'i ma'ana sassa ɗin nan daidai ko kuma ya baka nisfi wato ma'ana sassa ɗin guda biyu kenan domin akwai wanda yake iya hajjar cikin wannan abu wata rana to in har mutum zai iya yin wannan hajjar ko shafi daidai lokacin da ya gama hajjar izu kamar goma to sai ya tsaya ba zai ci gaba ba sai ya dawo daga baya in da yana ba da shafi ɗaya ne sai kuma shafi biyu har ya kai karshen wannan irin goma idan ya gama sai ya sake dawowa idan rubi'i rubi'i sai koma rubi'i daga nan har ya gama can ya koma yusfi ya gama can ya koma yana bada irin daidai ya gama sannan kuma sai ya koma yana kawo wato ana mai tasmi'i ana a saurare shi tun daga farkon wannan izu biyar ɗin ko goma har zuwa ƙarshe sai ya jire a gaban malam kullum yana karantawa to idan ya gama kuma sai kuma ya sake zuwa malamin ya dinga mai ikhtibar yana ja mai kamar dan dan musabaka to in har za a ja maka ɗaya biyu a ji hajja ba ta ɗauki ba to alhamdulillah hajja ta zona in kuma za ka ɗauke to sai ka sake komawa baya to matakan akwai alhibdu at-tasalsuli akwai alhibdu al-jam'i ko aljama'i duka dai malamai sun kasafta yadda dan adam ya kamata yi idan yana so yanta shi alqur'ani mai girma amma shi har da alqur'ani ma gaba ɗaya in ka dauke shi wata baiwa ce daga wajen Allah baiwa ce الله سبحانه وتعالى في سورة سورة فاطر آية 30 31 ثم أوضحنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله يتي من زابا mu في مبايو مسلمك da wannan littafi. Ashe? zaɓa Allah yake game da ya zaɓi waɗansu ya ba su daraja waɗansu ya ba su annabtaka waɗansu manzanni ko to alƙur'anin ma zaɓa ce in ji Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ya dace da mu wanda ya ce malam ina ganin wasu a masallaci daga liman ya yi sallama sai ka ga sun tashi daga tsohu ba tare da sun yi azkar ba hakan ma sunna ce sai na je kuma sunna suna dai da bukatu ne wata kila suke hanzarin su tashi su tafi amma magana suna kan ai wannan suna ma bata kama hanya ba eh, mutum ya zauna ya yi wannan azkar din alwari da a rasulillah sallallahu alaihi wasallam domin ya dace da ladan da ake samu wani ce assalamu what is the preferred dua for sleep paralysis when you are sleeping you suddenly can't move and you can't talk. Is there any special prayer for it? Like how? I don't understand. Relief paralysis like the najim, the nose. <laughs> what I will advise you is that you have to be reciting the dua that came from the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, like reciting Ayatul Kursi, and also reciting Falaki and Nas when you are sleeping. Once inshallah ta'ala you recite these verses, nothing will happen to you. In Allah ya dafa ba wanda zai faru Allah ya dace da mu. Malam ya halatta mata da mijin da suka rabu a kotu ta hanyar kulki daga baya ya dawo da ita gidansa a matsayin matarsa bai halatta ba wannan matsala ce da malamai suka yi bayanin ta mutum idan ya je kotu shi da mata suka yi kulli suka rabu kulli shine mata ta fitar da kanta daga cikin auren ba ta so mun fahimta sai a bukace ka a kotu a ce ka biya ka biya ka ka sai ka biya to idan aka yi irin wannan a kotu to aure ya baci malamai suka ce nan idan auren ya lalace ya zama tabbari katar wahida saki ɗaya ne direct saki ɗayan kuma shi shine hatta canki hazaujan gairahu har sai ta auri wani namijin daban a ma'ana idan aka yi saki ɗaya a nan ma'ana idan yana so ya dawo da ita a wannan gefen to sai an sake ba da sadaki a zo a ɗaura aura mun fahimta saki ɗaya ne direct kuma amma saki ɗayan ba zai dawo da ita ba hatta sai an yi mai sai an sake ɗaura aure sai ya sake ba da sadaki wannan shi ne albayinu na tussura shi ne ma'ana yankewa wanda yake na ƙarami to albainu na kubra kuma yana iya yiwuwa dama akwai saki biyu a tsakanin su ko sai aka yi wannan a kotu kaga ya zama saki nau kenan ya zama uku to idan aka yi wannan hatta tanki hazo na zai da har sai ta auri wani namijin wanda ba shi ba in ta yi auri wani namijin kuma mijin ya sake ta sakewa na shari'a ba wai sakewa na haɗin baki ba ya sake ta a kan kanshi yana so baya son jini ya sake ta to anan idan ta dawo to sai ka fata ba da sai a kala zuwa wajen liman liman sai daura aure mun fahimta wannan shine albayyinatul kubra mu gane yadda abin da ke in har aka raba aure a kotu ta hanyar kuli to saki da yin idan babu kowane tsaki a ciki to sai ka sake ba da firaki a zo kuma a yadda aka saba al'ada ka je ka ka ibo goro da zumunci da suwaye wannan al'ada ce ba dole ba ne ba wanda ya ce dole sai ka kawo goro aure zai da ina fata mana fahimta Allah ya gafarta mu wannan ya ce malam akwai abin da zai iya halatta mutum yin sallah da janaba a jikinsa rashin lafiya allabi la yuhta butuhu wanda ana ganin mutum ba zai samu lafiya ba nan kusa kuma in ya taba ruwa zai zama jaraba a gare shi gashi kuma ga jaraba a cikinsa ya zai yi da sallah malaman malikiya waɗansu daga ciki suka ce ya yi sallar haka kuma ba zai biya ba sallar ta yi sallar ta yi wanda ta ce magana mafi inganci tun da larura ce babu yadda zai idan ya ce zai taɗa ruwa watakila a lokacin amma fa sharaɗin ya kasance a lokacin babu ruwan zafi ne don duk ciwon mutum haka ce ruwan dini ne alhamdulillah ko yawwa to idan a ce lokacin babu ruwan dumi sai da sanyi kuma ga lokacin sallah zai fita to a nan sai mutum ya yi amfani da wato ƙasa ya yi taimama to sai ka ce mun kuma wataƙila babu babu ƙasa taimama babu ƙasa yana iya yi wa'ayi ya zama babu ƙasa taimama kana jirgin sama ina ƙasa shikenan sai ka yi sallah amma al'ashhab yace al'ada wal ada'u li ashhaba ashhaba yace a'a zai biya idan lokaci idan lokaci bai fita ba mana idan da sauran lokaci rana ba ta fada ba su zai iya zuwa zai sake yin alula bayan ya samu ruwa zai sallar wadansu kuma suka ce a'a ba zai biya ba waccan ma da yin tayi Allah ya karba Allah gafarta mana wani ce assalamu alaikum malam zai iya yin niyyar wani kan janaba a shawa in tsuntsuɗe jikina ko sai dai abokiki ko buta waye ce dole sai abokiki a shawa ma za ka yi kayanka ka zuzzuba ta da ta shari'a ta ce Allah gafarta mana wani ya ce tambaya ta shi ne malar lokacin da mala'ika a zara'iru ya zo gidan manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wani magana ya yi wa mafatima yadda manzan Allah kafin manzan Allah ya ba shi izini hadisin yana cikin tabarani amma hadisin zai hadisin bai inganta ba lokacin da mala'ika azra'ilu ya zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai manzon Allah ya ce ana kunta ta kofa sai ce wa Fatima je ki ga waye da ta fita ta zai tana buɗe kofa kawai tana ganin mutumin sai ta dawo ta mishi kuka sai ta ce iz katafa qalbi ta ce ina ganin mutumin sai gaba ya faɗi jikina ya haurawa ika jikina tana tashi sai magan Allah ya ce har ya fahimci waye sai ce je ki bude mala'ikan mutuwa ne mun fahimta amma na faɗa hadisin shi kenan Uh, wannan yake cewa yana da kuma mun gama tambaye ji ko to Allah ya ta da mu bismillah malam بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم mata fatalliquhun li iddatihin ku ku sake su suna cikin idda wa ahsul idda kuma ku dinga lissafa iddar da mata suke yi ina fata mana fahimta ubangiji ta'ala ya ba da umarni akan idan za a saki mace a sake ta tana cikin idda ma'ana tana cikin sarkinta jiya mun yi bayani akan wannan kada mutum ya kuskure saki mace a yayin da ba ta wato tana cikin jini tana cikin haila ko sai mutum ya sake ta to wannan haramun ne a musulunci tunda Allah ya haramta shi sa Allah ce wa taqullaha rabbakum ku ji tsoron ubangiji ku tsara dokokin ubangiji kada ku kuskura ku sake su a yayin da ba sa cikin jidda a nan wani waɗansu malamai kamar aljurjani yake cewa li iddatihinna lamun anan ai fi iddatihinna a cikin idda su ake nufi wannan yayi daidai da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul hashr هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من آية من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر لأول أي في أول أكيد معنى الطرف الحشر مبينة تو الله يكتوى في إدتهن أشفي إدتهم malamai da dama kamar hadisin da yake cikin sahih muslim ɗaya, cewa aiki kubul iddatihin na a lokacin da iddatu ta kamo kai ko kuma aka gama ta domin lokacin da shi abdullahi bin umar ya fiti matar shi sai manzon Allah ya karanta wannan aya ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna fi qubul iddatihinna ina ba kuma na bayyana malamai suke ce idda yayin da ta zo ta juya baya ta zama babu ita to a lokacin ya kamata ko kuma lokacin da ta fuskanto to sai ya zama mutum ya saki mace a lokacin da take tsarki ba ta yin jini a shekaran ana koyar da mutum ya yi haƙuri ko da kana so ka saki mata ka jira tukunna ka gama iddata ko da ma'ana za ka yi wata uku domin idda mace yana kaiwa wata uku domin idda shi uku ne in ji malamai akwai iddatul aqra sannan akwai al'iddatu bil ashhur sannan akwai al'iddatu bi wad'i al-hamli akwai idda da ake yin ta tsarki mace ta yi jini nawa ta yi jini uku akwai matar da kuma ba ta yi jini suna wanda za mu karanta a gaba wallahi ya yubna min al-mahimi to waɗannan da ba sa yin jini su kuma watannin za a irga wata ɗaya wata biyu wata uku mun fahimta sannan wanda kuma take da ciki tana haihuwa ta gama iddata kenan to shi ne Allah ke fatalli ko hunna da iddatihinna ko sake su yayin da suke cikin su. ina fata mana fahimta sai Allah ya ce mene wattaqullah wa ahsul idda ku dinga lissafa iddar da kuke yi to a nan malamai suka ce waye zai dinga lissafa iddar idan mata tana tana yin idda wadansu malamai suka ce al azwaj su ma'auratan su ne za su dinga lissafa shi ya lissafa ita ma ta lissafa mun fahimta waɗansu malamai suka ce a azzaujan su matan su ne za su lissafa domin ita ce kafin jinin ya zo ko bai su ba domin ka yi ba lekawa za ta yi ba a sai ta faɗa maka mun fahimta na uku in ji wasu malamai suka ce al-muslimun musamman ibn al-arabi ya ce a musulmi ne za su dinga lissafa to in dai mutum ba dan ba ne. ta yaya za a ce su ne za su ringa lissafa mutane su ce to yanzu muna lissafi da yawa ne idda matan shi ta yi na biyu to ta yaya za a yi ta sani ka ga magana mafi inganci su waye za su yi al'azuwa da jima malamai miji da matar ko su ne za su ringa iya lissafawa duk da waɗansu sun ce a'a in an ka ce al-muslimun ana nufin yan uwan da da ake nufi amma dai magana mafi inganci shine wa miji da matar su ne Allah ce wa ahsul idda ku dinga lissafa idda sai Allah ce wattaqullaha rabbakum ku ji tsoron ubangijin ku wattaqullaha ku ji tsoron Allah rabbakum wanda yake muku tarbiya wanda yake tarbiyan ku shine Allah fadin wattaqullaha rabbakum wattaqullaha ku tsara doka ta Allah ya zo guri 30 cikin alqur'ani mai girma إن فتح منا فيندا سورة البقرة آية تبيد ثمانين سبعة سورة البقرة تبيد تسعين دوود تسعين دشدا آية تبيد ثلاث تبيد أبو تبيد ثلاثين دنيا تبيد ثلاثين دنيا يا قرة تبتة في سورة البقرة آية تبيديو ثلاثين دنيا يا قرة تبتة تبيديو ثلاثين دوود يا ذو أشكن سورة البقرة تبيديو ثمانين دوود suratu al-imran wannan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa wattaqullaha shi ma din ya zo a cikin suratul al-imran ya zo a cikin suratul nisa'i aya ta daya ya zo a cikin suratul ma'ida aya ta hudu biyu hudu bakwai takwa sha daya hamsin da bakwai hamsin da bakwai ɗari da uku ya tabbata shida, ya tabbata dari da takwas ya tabbata a cikin suratul anfal aya ta da tara. ya zo a cikin suratul da tara. ya zo a cikin suratul mujadala aya ta tara. ya zo a cikin suratul tabrabun aya ta goma sha 18 sannan wannan aya ta zo a cikin suratul mumtahana aya ta goma sha ɗaya. واتقوا الله تبم آية 69 في سورة الأنفال فكلوا مما بنيتم حلالا طيبا مما حلالا طيبا في واتقوا الله واتقوا الله آية في سورة الحجر واتقوا الله ولا تخزون واتقوا الله ولا تخزون shikenan ba mu da cikin suratul baqara aya ta 282 eh ya ayyuhal ladina amanu idza tazayantum amma dogon aya ubangiji ta ala ce wattaqullaha ku tsara doka ta Allah amma da yake wattaqullaha rabbakum to wannan shi kadai ne cikin alqur'ani mai girma ba shi da nabi inda Allah ce wattaqullaha rabbakum ku tsara dokar ubangijinku hadisi ya tabbata cikin sahih cikin sunan na tirmidhi 616 ya tabbata cikin musnad imam ahmad bin hanbal bin ashr da bin da biyu da goma sha biyar da aka je hajjin ban kwana sai manzon Allah ce ya ayyuhan nas ya ku mutane ittaqu rabbakum ku tsara dokar ubangijinku وصلوا خمسكم كننجا يصلوا لكم قدام يلا وصوموا شهركم كننجا na نوة رمضان mun fahimta wa addu zakata amwalikum sannan ku dinga bada zakat dukiyoyinku tadkhulu jannata rabbikum to za ku shiga aljannar ku idan kun tsara doka ta Allah anan kaga manzon Allah ya amfani da me ittaqu rabbakum ku tsare doka ta ku wanda shine Allah to shi sanya anan ma Allah subhanahu wataala yake cewa wattaqullaha rabbakum ku tsara dokar ku wanda shine Allah a cikin lamarin aure kada wani ya zarri wani ya wuce gona da iri hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i 3,331 albarra bin azir yake cewa na ga ammi kanin mahaifina na gan shi da wata tuta a hannunsa na ce aina turi ina za ka je ya ce uridu an azhaba ila rajulin tazawwaja imra'ata abihi ba'dahi manzon Allah ya umarce ni in je gidan wani mutum ne da baban shi ya mutu sai auri matar Baban ta ya mutu sai auri matar baban ta, bayan baban ya tafi kaga tsananin rashin tsoron Allah da kiyaye doka da Allah ke to Allah ya ce wattaqullaha rabbakum ana magana akan su waɗanda suke ma'aurata a wajen saki su tsara doka ta Allah amma malami suke ce wannan aya wattaqullaha da sauran ayoyin alqur'ani mai girma at-taqwa huna ya ummu jami'al a'mal ya kusa dukkan lamuran na ayyuka da duniya wattaqullaha rabbakum ku tsara doka ta mahalicin wanda shine Allah domin khususus sabab la yamna'u umumul hukum dalilin saukar aya baya hana ayat ta gani hukuncin kowa da kowa wattaqullaha rabbakum ku tsara dokar mahalicin wanda shine Allah domin ba kowa ne yake jin tsoron Allah a cikin lamarin saki ba sai Allah ce la tukhriju hunna min buyutihin kada ku tukura ku fitar da su daga cikin gidajen su wala yakhrujuna suma din kada su fita illa an ya'ti bi fahishatin mubayyina sai dai idan kun zo da wata alfasha wacce take bayyana alfasha karara bayyanan ne an ganta a fili to in dai ba wannan kuka zo da ita ba to ba za a fitar da su daga cikin gidajen su ba duka dai ana so mutane su yi kokari su yi haƙuri a cikin lamarin aure su mata haƙuri ake da su hadisi ya tabbata cikin sai bukari 3331 manzon Allah ya ce istausu bil nisa'i khayra ina muku wasiyi da mata alheri fa innahunna kulikun min as-sam'i a'waj domin su amali sai su da kashin hakar kari karkatacce fa in zahabta tuqimuhu idan ka tafi kace sai ka ni kace ita ta daina maka shirme ta daina maka hayaniya ta daina maka shiririta kasarta hutu zaka karya wannan kashin da yake cikin ka wa kasruha talaquha kariya ta kuma shine ka sake ta sai dai ka rabu da ita amma idan yau kace wannan kaza kaza ce in ka aure wata haka zaka ƙara gani in ka ƙara aure wata haka zaka gani a kenan me maganin mutum kenan sai hakuri kusan umma mata sun yi tarayya a wani waje wani waje ne suka rabu shiriri ta galibi sun haɗu waje ɗaya sai ta maka shiriri ta sai ka ɗan yi hayaniya ka ɗan yi ya ka ɗan jijjiga ka ɗan kai to sai ka ga an ɗan daidaita amma in ka zama tsakani sai abin da ta ce to ka gama yau to yana da kyau mutum ya kasance yana mai haƙuri akan lamarin maganin mata shi sa ubangiji ta ala yake cewa la tukhrijuhunna min buyutihin kada ka kuskura su dinga fitar da su daga cikin gidajen su wala yakhrujna su ma din kada ku fita illa an ya'ti bi fahishatin mubayyina sai dai idan sun zo da wata alfasha wacce take bayyananniya Allah ya ce kada a fitar da su daga cikin gidajen su Allah ya ambaci gidan ma na matan ne suratul eh, suratul ahzab aya ta 33 da aya ta 34 Allah ce wadkurna ma yutla fi buyutikunna ku dinga tuna abin da ake karantawa a cikin dakunan ku Allah ya kira ɗakunan ma na matan ne ba naka bane amma dakunan nasu ne fi zamanin iddatihin da lokacin da suke cikin idda ku gani lokacin da suke cikin idda to dakunan shine nasu amma lokacin da suke gama idda kuma ɗakunan ya zama ba nasu ba shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa wala yakhrujna kada su kuskura su fita a cikin gidan illa an ya'ti bi fahishatin mubayyana sai dai idan sun zo da alfasha wacce take bayyananiya, amma idan ba alfasha suka zo da ita bayyananiya ba to ba za a fitar da su daga cikin gidan dajin ba malaman tafsiri suka ce mecece alfashan da ake nufi waɗansu malamai kamar Abdullahi bin Abbas da Abdullahi bin Umar da Ash-Sha'bi da kuma Mujahid bin Jabr bin Makki suka ce abinda ake nufi da alfasha nan ita ce zina matar da aka sake ta sannan kuma sai aka kama ta tana yin zina to a nan wajen sai aka fitar ita daga cikin gidan ba za ta yi iska a gidan ba mun fahimta waɗansu daga cikin malamin tafsiri kamar shekul a cikin kamar shekul mufassirin ibn jarir al-qabari da shi da waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a alfahasha da ake nufi a nan wajen shine ya zamo macen ta zo da wani sabon Allah kazina kamar zina wasarifa da sata walbaza da rashin kunya domin akwai matar da idan aka sake ta sosai ta koma ta dinga ma mutane da rashin kunya dama dalilin miji da take daga kafa sosai ta koma ta dinga rashin mutunci iri iri to idan tana irin wannan to za a iya fitar da ita a cikin gidan a lokacin gidda amma sai ashe kenan mutane da dama ba sa bin doka ta Allah daga mutum ya saki mace zai ce ta fita a cikin gidan haka ne yana fakan da zai ce kafin in dawo daga aiki kafin in dawo daga kasuwa ki tattare na ki yana ki bar gidan wannan haɓa doka ce ta Allah ibn abiya aka tambaye shi akan menene alfahsha yace alfahsha idan yazo a cikin alqur'ani mai girma da alifun dalam to ana nufin zina ne idan bai zo da alifun dalam ba ba ana nufin zina bane suratul a'raf aya ta 33 ubangiji ta yake cewa kul inna ma harrama إنما fawahisha kaga alfawahisha da ake nufi a nan wajen zina haka nan a cikin suratul nisa'i aya ta goma sha biyar ubangiji ta ala yake cewa wallahi ya'tina ya'tina al da waɗanda matan da suke zuwa da alfasha menene alfasha anan zina amma wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum fahishatan to nan kuma saban Allah yake ne ina fata mana fahimta to ubangiji ta ala yake cewa ku ji tsoron Allah wala ya kurujina illa an ya cikin bifahishin mubayyana kada ku kuskura ku fitar da su daga cikin gidajensu malamai suka ce anan wajen ima'un ila annahunna mustahiqatil buyut nan ana nunawa ne cewa ɗakunan da suke zaune a ciki ko gidan da take zaune a ciki to ita ce mai gidan a lokacin ba wanda yake da iko da gidan a lokacin sai ita amma daga ta gama idda to shi kenan gidan ya koma ba naka da sai ta fita a shekaran idan mace tana idda ka take ta to za ta zauna a gidanka tsawon kwana hudu akwai hikima ta Allah akan wannan shi ta a ƙarshen ayan Allah ya ce la tadri la Allah ya hadithu ba'da zalika amra baka sani ba Allah zai iya hukunta wani abu ya faru a bayan haka tana zaune a gidanka yana iya yiwa kawai ka dan kalle ta shikenan to da ma raina ne ya baci to shi ke nan kawai magana ta kare a daidaita amma ka ci kare shi ke nan kaga kuma ya wuce to shi sa Allah madaukin sarki yake cewa wattaqu Allah rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihin kar ku kuskura ku dinga fitar da su ko ku fitar da su daga cikin gidajen su gidan naka ne a wannan lokacin a nan malamai sun yi sabani shin ita mace da Allah madaukin sarki yake cewa kar a fitar da ita a cikin gidan shin idan tana idda ba za a fitar da ita ba kenan imamu imamu ahmad bin hanbal imamu ahmad bin hanbal da shi da imamu shafi'i sun tafi akan cewa al-mu'tadda matar da take idda tunda Allah ya ce kar ta fita ko la tukhrijuhunna min buyutihinna kar a fitar da su daga cikin gidan da jinsu to anan wajen idan wani dalili ya zo matar da take idda za ta iya fita ko ba za ta fita ba Sosai hanabila suka tafi akan cewa eh za ta fita al-mu'tadda takhruju laylan wa nahara za ta iya fita da rana da dare fi hawaijiha akan ta, wata damuwar ta da ta taso za ta iya fita dan shi takhruju fi nahar za ta fita da rana amma su kuma bangaren hanafiya suka ce a'a za ta fita ne al-mu'tadda yace la takum bi laylan wala wala nahara ba za ta fita da rana ba ko ba za ta fita da daddare ba tunda Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kada a fita da su wala yakhrujna su matan ba za su fita ba to dan haka matan ba za ta fita a cikin gidan ba ko da wata damuwa ce ta zo mata sai suka ce a'a ammal mabtuta amma wanda aka mata saki uku ita kuma za ta iya fita a mazhaba ta hanafiya kenan to a mazhaba ta malikiya kuma suka ce a'a ita matar da aka mata irin wannan saki take cikin gidda, al-muqallaqatu matar da aka sake ta suka ce a'a abinda ake nufi shine za ta iya fita inji malikiya suka ce kai ba za ta iya fita ba inji malikiya hamsan ita ma ba za ta fita a gida ba tunda Allah ya ce kada ta fita to ba za ta fita ba menene dalili suka ce tunda Allah ya ce wala ya khurujna kada su fita to ba za ta fita ba ko da wata damuwa ce ya zo za ka je ta'aziyya ko na abu ta zo da gida ita an ɗauke mata sai suka ce ammal mutawaffa anha zawjuha amma wanda mijinta ya rasu to ita Allah ya ba ta dama idan tana idda za ta iya fita ina fata mana fahimta ubangiji ta ala yake cewa la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina Abdullah bin Umar yake cewa bi fahishatin mubayyina alfahashat da ake nufi bayyanan ya anan shine matar da kasance ta zo da lamari na zina ta zo da lamari na saba wa Allah to annan kawai magana ta kare dole a iya fitar da ita a cikin wannan gidan annan akwai kira'a kira'a ta ibnu kathir da shi da shu'ba illa an ya'tina bi fahishatin mubayyana ba mu bayyana ba wa fil kulli fattah yake cewa inji imam shafi'i wa fil kulli fattah ya mubayyana dana sahiha ma'ana ibnu kathir da shi da ba haka ke karantawa anan kuma da Allah ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kada ku fitar da su daga cikin gidajen su nan ma akwai qira'a buyutihinna da warsu da shi da hafsu da abu amr da abu ja'far waɗannan idan suna karanta sai ce buyutihinna la tukhrijuna min buyutihinna mun fahimta kamar yadda ke rubuce a cikin alkur'ani mai girma ina fata mana fahimta amma akwai waɗanda suke karanta la tukhrijuna min buyutihinna da babun da kasara shi sa imam sabu ne ke cewa wa kasru buyutin wal buyuta yudammu an ima wajen wajhan ala al-asli aqbala ina fata mana fahimta su ibnu amir da su da su hamza haka su karanta da kasar akan bawo din to bari ku ji a wajihi na qira'a na durwa kuma akwai yaqub shi ma na karanta biyu biyutihi na da ba'un da kasara shine ibn ibn ibn yake faɗa, wato ibn jazari yake faɗa a cikin littafin durra yake cewa ga yadda suke karantawa yake cewa بيوت من ظرف عرفت وفسوق مع جدال وخفض في الملائكة أولى to haka suke karantawa ina fata muna fahimta kamar ayan da muka ce ya ayyuhan nabiyyu shi kansa imamu nabi wanda shine malamin wasu da kalun sai ce ya ayyuhan nabiyyu sai ya fahimta shi sa imam shafi'i ke cewa wa jam'an wa fardan fi nabii wa fi nubu'ati hamza kullun ghayra nafi'in bidala to ashe kenan waɗannan wajihi na kira'o'i malamai suka ce haka kira'o'in suke haka Allah madaukin sarki ya sofar da alqur'ani mai girma to Allah ce kada a kuskura ku da su daga cikin gidan da jinsu wala ya kurutu da su ma in kada su fita illa an ya kiri bi fahishatin bayyana. sai dai idan su zo da albasha wacce take bayyana ashe kenan a wajen saki ba a yadda mace idan tana idda ta fita ba domin idan ta fita wani zai iya kallaro ta yace yana fanta mun fahimta wannan shine hikimar da aka ce da fita domin idan mace tana cikin idda malamai sun yi sabani akan wannan ka duba littafin ibn abidin a mujalladi na uku shafi na ɗari da saba'in da uku haka nan jawahirul ikilin shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da shida haka nan na ibn kudama mujalladi na bakwai mujalladi na shida shafi na ɗari shida da uku haka nan littafin wato nihayatul muhtaj mujalladi na shida shafi na ɗari da saba'in da tara ce malamai sun ittifaki akan idan mace aka sake ta tana idda to bai halatta mutum ya fito ƙararren ya mata yana son ta ba wannan ittifaqin malamai ne amma at-ta'rif bujurowa wanka mai kaman jirwaye wato wato jirwaye haka mai kaman wanka mutum zo ya samu mace ya dinga ce mata kai wallahi mijin nan dake bai kyauta ba bai kyauta ba yadda kike nan da sauran su ka ai dai iri na ne ai ni ba yadda za a ce miji irin haka to kaga wannan mutum ita ma za ta fahimci da yake nunawa yana son ta mun fahimta to wannan ubangiji ta'ala ya halatta shi babu laifi to a nan kan shi wannan bujirowar malamai sun fasa gida biyu mazhaban malikiya da shafi'iyya da hanabila su suka ce e ya halatta ya bujiro mata da ta'arib cewa e alamun alaman yana ciki saboda Allah ya faɗa cikin suratul Baqara ayat 135 wala junaha alaikum ma aghdabtum bihi min khidmatin nisa'i Allah ce babu laifi akan abin da kuka wa mata na neman aure wannan babu laifi da kuma hadisin abdullahi bin umar maktum wanda hadisi yana cikin sayin mutum dubu ɗaya da ɗari hudu da tamanin manzon Allah ce taddi in dabin ummu maktum ki je ki idda a gidan abdullahi bin umar maktum wannan babu laifi za ta iya zuwa ta yi idda saboda shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne makaho ki iya cire kayan ki ba zai ganki ba mun fahimta to da wannan dalili suka tafi amma hanafiya suka ce a'a mutum ma ba zai bujiro da cewa alamun yana son ta ba zai bujiro ba saboda ai ayan nan wala tunaha alaikum fi ma arrabtum bihi tana magana akan filmu filmu tawaffa an ha zawjuha ne kaje rigima mata malamai ana magana akan wanda mutunta da ya mutu su kuma waɗannan malaman malikiya sun dosano hukuncin ne a cikin wancan aya sai suka kafa wani hujja to idan mutum yana da mata shari'a ta ba shi dama akan yayi hakuri da ita ta sake ta yayi hakuri da ita amma mutane ba su da hakuri a wajen saki sun saka sai su ce sun kore ta ta fita ta ban musu gida akwai wanda kuma laifin shi ne shi yake ɗaura lamarin auren shi a hannun matarsa kuma wannan ya tabbata a cikin shari'a ya yadda an yadda ka duba littafin ibnu abidin ka duba littafin jawahiru diklis shi ma din shafi na 357 ka duba littafin al mukni na ibnu qudama duka malamai sun ce ya halatta idan mutum ya kawwala ma matar shi lamarin aure a hannunta a wannan zamani shine malamai suke kira al-ismatu bi yadiha ma'ana ka ba ta control a hannunta mutum zai iya ce ma mata wakkaltu balakati biye diki na wakilta ki a hannunki in kin ga dama ki saki kanki kuma idan ta saki kanta malamai suka ce to yaya hukuncin malamai suka ce ta to domin kai ka bata mun fahimta mutum yana zo na ko sai ce matan nan matar shi to ni ba auren nan da muka yi da ke duk lokacin da kika cikin gaji. to na baki dama ki saki kanki to kuna zo na wata rana sai ka zo ta sami ka ta ce to yau ba na gaji da kai domin na saki kaina kuma dole ka hakura malamai kuma suka ce za ka iya ta wani ka ce ya saki matarka kuma idan ya saka yayi to a nan wajen malamai sun su gida uku hanafiya su sun tafi a kan cewa a'a idan har mutum zai wakilta wani to dole ya zama abin ya kafi gida uku na daya akwai tauci Za ka iya wakiltawa akwai tafwid akwai fawwalawa na fawwala ma wani akwai risala Za ka iya rubuta sako ta hannun wani mun fahimta su kuma malikiya suka ce a sai ɗayan hudu akwai tamzik akwai taujiz akwai tafiyir sannan akwai risala Za ka iya wakilta wani sannan za ka iya ba ta zaɓi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bai wa matan shi zaɓi shin kun ta ku zauna da ni ko ba ku so Ah, gashin a cikin sosu lahaza ɗaya ta ashirin da takwas ya ajiwa na biyu kulli azuwa daga in kun tunna turiji na hayata duniya wa zinata ha Allah ce fata alai na umar ce kunna wa sarri a kunna idan rayuwar duniya kun ke so su zo in sauwaƙe sai a baku duniyar amma sai in sallame ku kowace ta san inda ke rai mata to anan hadisi ya tabbata a cikin sayyid bukhari hadisin ya zo cikin sayyid bukhari da 63 hadisin ya tabbata a cikin sahih muslim 1477 hadisin ya tabbata cikin sunan abi dawud 2203 hadisin ya tabbata a cikin sunan tirmidhi 1179 hadisin ya tabbata cikin sunan nasa'i 3202 3241 hadisin ya tabbata cikin sunan ibnu majah hadisi na 2055 hadisin ya tabbata hadisi na 2052

Aisha ta ce. Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba mu a akan ku zaba ko zama da shi ko kuma saki domin matan sun zo ne suka zagaye manzo Allah ka kara mana kudin ce bane sai ce ban da shi to ne Allah ya saba da wani aya to in kuji kuke so ku zo a sallame ku sai aisha ta ce su sun zaɓi iftarin Allah wa rasulahu sai muka zaɓi Allah da manzansa to anan malamai sun fashe gida biyu suka ce idan mata ta ba ta zaɓi ki zaɓa ko ni ko ke sai ta ce ta zaɓe ka to aure ya tabbata kuna tare ke. amma idan ta ce mata ke zaɓa ko ni ko ke sai ta ce ta zaɓi kanta to ta saku to sakun da ta yi in ji malamai to saki nawa to nan ma sai aka fashe gida uku tofa waɗanda suka fashe gidan farko ina ba ta mana fahimta shafi'iyya da hanabila suka ce tsallatan wahida saki ɗaya ne hanabiya suka ce balakun ba'in saki uku ne ka cokan ya faru a lokacin su kuma malikiya suka ce a salatu qalqatin fil madkhul biha sai uku ne amma idan har ya shiga daki da ita ya taba kwanciya da ita amma magana mafi rinjaye a cikin duka waɗannan wani ne ne cewa idan mace ta ce ta zaɓi kanta ta take da yin kusan dalili a hadisi ya tabbata cikin bai bukari 2263 aisha da aka tambaye ta mazruk shin da manzon Allah ya ba ku zabi ne kuka yi ce eh mun zafa Allah da manzansa a kana talaqan shin hakan saki ne in ji aisha to da wannan dalilin akwai ka'ida fikiriya sai ma da ce dilalatul mambuti muqaddamatun fi dilalatil mafhumi abin da furcin da ya fito a bakin aisha ya nuna mun fahimta to shine aka fahimta a cikin magana ma'ana take da yake ina fata mana fahimta duka waɗannan ana so mutum ya kiyaye amma idan ka ce wani ya sakar maka mata kuma ya saka to ta kun jama'a bari ku ji akwai wani mutum shi kadai in ji al'asmuni ka duba littafin al'aqdul fari mutum ɗaya ne in ji al'asmuni ya zo ya samu haruna rashid ya ce ni ba na samu labari akwai wani mutum a cikin larabawa shi kadai ya saki mata biyar shi kadai ya saki mata biyar a'a sai haruna rashid ya ce to ai mata hudu ne kadai suke karkashin sa ya za a iya saki mata har biyar sai ce eh mutumin yana da mata hudu faraja a yau wata rana sai dawo gida yana dawowa gida kawai sai sai samu matan shi suna fada sai ce kun gani ko sai ya kalli ɗaya daga cikin su zai ce ma ku kwalu ya ce dama wallahi na san ba zan taɓa rabawa ba ba za a raba ɗaya biyu ba ke ɗin nan sai ka zuwa ta ke ce kullum dama kike janyo ba a gidan nan haji an ke kwalu ke tafi na suke sai ɗaya ta kalle shi ta ce a ah, daga ɗan faɗa ɗan ajjalta alaiha ka mata gaggawan saki ya za ka sake ta haka sai ce to ke ma ɗan ke tafi na suke sai ta ukun ta taho da ta ji sai ta ce qabbahaka Allah kai wannan ko Allah ya kin da kai haka kawai babu baka da wani abu da zaka iya hukunta matan matanka da shi sai saki sai ce an ji ayyatu hal mu'allibatu ke matan da kike zura bakin ki ba a sanya ki ba ke ma ki je na sake sai ta hudin ta taho da ta taho ta take cewa ka amma kuwa da sai kai ko baka da kirki ya za a yi ka rasa me za ka iya hukunta matanka da shi har da cewa ka hukunta su kuma ga shi matan nan suna kyautata maka sai ce to cewa kan yi bakin ki ce ma ibhabi an ta zalibin ce ma na sake ki to fa sai mata hankalin ta tashi sai makociya ta shigo da ta ji ana hayaniya tana shigowa sai take cewa kai ma shahidatil arabu bi dha'fi minka la rabawa wallahi ba za su taɓa mantawa da kai ba kai jarumi ne a rana ɗaya a lokaci ɗaya ka saki matanka gaba ɗaya hudu ka cokan sai ce ke kuma waya sanya bakinki ayyatu halmu annibatu almutakallifa wanda kika sanya bakinki ba a sanya ki ba sai ke cewa izhabi anti talibun sai ma ki je na take ki in ajaza zalika zawjiki idan mijinki ya yadda mijin kuma yana kusa sai ce ajazu na yadda shi nan magana da kai. mutane sun dauki lamarin saki babu komai wani bawan Allah ne ka duba cikin asasul hikayat na hani hajj mata ce ba ta zo ta ya dawo gida ko sai ganta akan akan tsani yana ganin ta akan tsani sai ta kina ƙara taku ɗaya a sama na sake ki in kin ƙara ɗaya a sama na sake ki kawai masu ce ke kaje ta duro tana durowa sai malamai suka ce shi ke nan auren ta yana nan wata irin masifa ce ta yin mutane da bala'in sani haka ubangiji ta'ala ce la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina Allah ce wa tilka hududullah wadannan sune iyakoki na Allah shi ya sanya malamai suka ce duk abin da zai janyo maka matsala wajen ka saki mata to kar ka kuskura ka kai shi shi ya sanya ya yanzu idan mutum ya yi tafiya manzon Allah ya ba da shawara kada mutum ya kuskure ya zo da daddare ka zo da rana ko da yamma kun san dalili hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 1081 hadisin ya tabbata a cikin sahih bukhari 5244 hadisin ya kara tabbata cikin sahih muslim 715 ya tabbata cikin sunan abi dawud 2717 hadisin ya tabbata 2772 hadisin ya tabbata 2717 hadisin ya tabbata a cikin sunan na at-tirmidhi hadisin ya tabbata

da shida sha biyar da biyu da hamsin sha biyar da biyu da sittin da biyar da kuma tamanin da biyar manzan Allah ya ce idza jaa ahadukum laylan idan ɗan ku ya dawo da daddare fala yaqrubu ahlahu layla kada ya dawo gidansa da daddare domin matar zaka same ta a wargaje idan ka ganta a wargaje sai ka fara jin haushin ta ina fatan mana fahimta to ubangiji ta'ala yake to la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina sai dai idan sun zo da alfasha bayyaniya wa tilka hududullah sai da Allah ya zo da ismu ishara waɗannan iyakoki ne na Allah malamai suke ce menene alhajju alhajju shine min hajja ya hujju ma'ana almandu an haramta Allah ya sanya doka idan aka ce wannan doka ce hundiri ba a so ka tsallake wannan hundiri din wa tilka hududullah Allah duk wanda zai wuce doka ta Allah faqad hakika wannan ya zalunci kanshi la la anna Allah ba'da zalika amra Allah yace baka sani ba Allah zai iya hukunta wani lamari bayan idan kun yi sake shine hikimar Allah da ya cinye idan tana idda ka barta a cikin gidan kenan yana iya yiwa malamai suka ce Allah zai hukunta zauna waje daya يعجز بعد ذلك أمر ما لم يكن الوجع كوني أكيد بأنا مدر إنا فتمنى فإنسان malamai suka ce yana iya yiwuwa a nan wajen da Allah ke yi su ba da zalika amra yana iya yiwuwa a cikin zuciyarka min bukbiha ila hubbiha da kana cikin jin haushin ta sai ka koma kuma kana son shine yi hadisu ba da zalika amra wajen su malamai suka ce eh hakan yana iya yiwuwa min min min ar-raghbati anha ila ar-raghbati fiha da kana kyamata ta sai ka koma kuma kana da kana sha'awarta mun fahimta malamai suka ce to ya ake yin kome nan ma malamai sun fashe gida uku waɗansu malamai suka ce kome mutum zai iya yi kamar hanafiya suka ce kome idan mutum ya ce ma matarsa na komar da ke to a nan wajen baya buƙatar wai sai an samu kushe kawai mandubu ya halatta kai mutum ya ce ya dawo da matarsa yau hajji ba a da zalika amura ina fata mana fahimta lallai kenan a cikin lamarin aure ya kamata mutane su kiyaye shi za Allah ce yau hajji ba a da zalika amura malamai suka ce a nan wajen akwai wato mausufun sifatun mahzuf akwai siffar da aka share ma'anan ta yuhdithu ba'da zalika amran nafi'an lahum Allah zai iya fitar da wani lamari wanda yake mai amfani a gare su shi sai ce wa tilka hududullah waɗannan su ne dokoki na Allah wawun huna wawun ihtiradiyya ma'ana wawun din ta bujiro ne malamai suka ce duk da wawun din ta bujiro abinda ake nufi da al-i'tirad bujiro wanda wawun tayi anan ana nufin wawun din ta bujiro ne a nan wajen domin ne al-mubadaratu litanbihi bil ahkami shar'iyya domin a nuna muku hukunce hukunce hukunce na Allah da aka faɗa a baya cewa ku kyale matan su yi idda a cikin gidajen su kada ku kuskure ku fitar da su a nan wajen malamai musamman na wato sha'a hanafiya sun kafa hujja a musamman hanabila sun kafa hujja ne akan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin sahih muslim 1483 jabir bin abdullahi yake cewa kulli qad khalati an saki kanwar mahaifiyata da aka sake ta sai ta rasa yadda za ta yi gashi tana da bishiyar dabino ya za ta yi ga 'ya'yan dabinon suna fadowa ya za ta yi za ta iya zuwa ta dinga ɗauka tunda an ce la tukuri juhunna ko wala ya furutuna kawai mata sai ta zo ta samu manzan Allah sallallahu alaihi sallam sai manzan Allah ce ki je ki dinga na naklaki ki je ki dinga daukar ƴaƴan dabinan dabinan ki yana iya yiwa ki sadaka ki samu lada a wajen Allah da wannan dalili malamin suka ce to ai gashi nan ashe kenan ya halatta mata ta dinga iya fita idan akwai izini akwai dalili idan akwai dalili za ta iya fita amma idan babu dalili ba za ta fita ba shi sa Allah yake cewa wa tilka hududullah waɗannan dokoki ne na Allah to shi sa malami suka ce ai nan tahdirun من التساهل بأحكام العدة والطلاق ألا ينعين ذر كثير كذا مثلا ينتجن جواركا دلمر سجد كما مجانا جدا شيسا الله سبحانه وتعالى يكتوى لعل الله يولده بعد ذلك أمرا في الله جميل فإذا بلغت هدك من نبا من hunna idan ajalin auren ko ajalin ta su ta kai fa amsiku hunna to kurige su fa amsiku hunna bi ma'ruf ko Allah ce ta kurige su da kyautatawa da abin da yake sananne an san shi fa amsiku hunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf ko kuma Allah ya ce yace aw fariquhunna bi ma'ruf ko kuma ku rabu da su da kyautatawa ubangiji ta ala da ya yi magana a baya akan magana idda ce ko to sai allah ya ce to idan idda ta ku har ta ba ku iya samun sulhu tsakaninku da kai da matanka ba ko kai da matarka fa idan balagna ajalahunna allah ce fa amsikuhunna idan lokacin idda ta su ta kai to ku rike su au fariquhunna ko kuma ku rabu da su bi ma'rufi shi ma inda kyautatawa amma sai suka ce anan Allah ya ce idan sun kai amma idan mace ta kai iddata ta kare ta haramta a wajen mutum kenan wani ma zai iya zuwa ya nene ta wani zai iya zuwa malamai suke ce a nan akwai hikima ta Allah ai idza qaraba ajaluhunna idan ajalin iddar ya kusa tab da tab ta san cewa tana gamawa 27 to tun 25 sai ka ce to na dawo da ki mun fahimta dama ka san yi wannan barazana ce ba dan komai ba dan kana so ka daidaita ta kana so ka miƙar da ita yadda take maka shirme ta zo ta dena malamai suka ce wannan yayi daidai da fadan Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul nahl ayat 98 fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billahi min ash-shaytanir rajim Allah ce idan zaka yi karatun al-qur'ani idan mutum ya kusanto karatun ake nabi ana wannan haka nan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda hadisin yana cikin sunan na Abi Dawud hadithin yana cikin sayyid bukari 142 hadithin ya tabbata a cikin sayyid bukari biyu hadithin ya tabbata cikin sayyid muslim 375 hadithin ya tabbata a cikin sunan nasa'i hadithi na 619 hadithin ya tabbata a cikin sunan ibn da 298 hadithin ya tabbata a cikin musnad imam ahmad bin hanbal 13399 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza arada ahadukum an yadkhul al-khala idan dayan ku yana so zai shiga bayan gida me zai ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth ai mutum anan sai in yayi kusa da bayan gidan ne ko kana dab da bayan gidan zaka fada to malamai suke ce anan ma fa idza balagna ajalahunna to da wannan dalili malamai suke ce wato idan qarafa shay idan abu ya yi kusa yuqa al-hukm ana ba shi hukuncin abin da ya tabbata shi sa Allah ya ce fa idza balagna idan sun kai ba ana nufin sun kai ba ana nufin idan sun yi kusa dai idan mun gane fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna Allah ya ce idan idda ta ta kusa fa amsikuhunna kurigi bi ma'rufin da kyautatawa duk wani kyautata wanda za ka yi ka yi shi sa Allah mabakin sarki yake wani mutallaqati mata'un bil ma'ruf matan da aka sake su ana son a dinga kyautata musu ka sake ta fa saki daya saki biyu domin saki dama kashi nawa ne uku ne akwai at-talaqul waj'i saki na kone akwai at-talaqu alba'in akwai saki na gaba daya to shi saki na gaba daya shi ma kansa kashi biyu ne akwai albaynunatu sughra akwai albaynunatu kubra saki wanda yake na rabuwa karami akwai na rabuwa babba na rabuwa karami shine ka kyale matarka ka mata saki dai har ka gama idda baka dawo da ita ba to a wannan wajen in ta gama idda idan kana so ka dawo da ita me zai faru sai ka bada sadaki mun fahimta sai ka bada da ne sai ka bada sadaki sai an sake daura aure to albainuna tul kubra kuma rabuwa na babba shine idan har ta gama iddanta dama saki uku ne hatta tanki hazaujan gairo sai ta auri wani mutum daban tukuna in ya so daga baya kai ma din sai ka shigo cikin sahun waɗanda ake gogoriyo ake neman aurenta kana kallo wani zai zo yana neman ta ya za ka yi sai ka jaza zaukar ka shi za a tafi fa'ida ba za ka na ajiyar hunna nan akwai ka'ida a cikin malamai sai mata tana cikin idda sai ka ce ka dawo da ita sai ta ce ƙarya kake baka yadda ba malamin suka ce ta dawo to idan kuma ka ce ka dawo da ita ka faɗa wa iyayenta ita kuma ba ta sani ba sai ranar da za ka tare ka zo ka ce matar ka tafi zo ku tafi sai ta ce ba ta san wannan zancen ba malamin suka ce idan kana da hujja ka faɗa wa ko abokin ka ne abokin ka shaidan ka ne ya sani to ta dawo ko tana so ko ba ta so sai dai a nemi wani sakin daban to amma kuma idan har ka bari ta gama idda da ta gama tana dab da gama idda za ta gama idda a yau sai ka ce ka dawo da ita da ka ce ka dawo da ita kai kuma baka san ma har ta yi aure ba ta je ta auri wani mijin daban kai kuma ka ce yau ka dawo da ita washe gari kuma kai baka sani ba kana zuwa washe gari tana gama iddar ta da asuba sai aka yi da aka a aure to ya za a yi imamu malik yana da ruwaya ta ne ruwaya guda biyu ruwaya ta farko ya ce zauju hal'awwal a haƙo biya mijinta na farko shi ya fi cancanta da matasa kun gane a wata ruwaya kuma ya ce a zaujinta na biyu mijinta na biyu a nan sai dai ku je group consensus kai da mijinta wani kasan ne kuna da yaya guda bakwai ne da ita ka yi haƙuri zai ce a ni kuma wallahi ba matar da nake so ta ita waye janyo kansa shi zai yau kanka kai dai ba ni ba to amma in ji malamai suka ce idan kuma da aka yi auren kusa akwai auren da ake yi ba a tare ba to amma idan mijin ya hajji tare da ita hajji kwanta da ita ba to la sabila lizawji al mutum mijin farko bai da kofa kuma da zai je wajen da ta riga ta yi aure shi sanya idan mace tana idda mutum yayi kokari ya nutsu da kyau in da ta dan bata maka rai ne saboda ba ta sanya gishiri a abinci ba to ka dawo hayyacinka fa idza balagna ajalahunna fa anfiquhunna bi ma'ruf aw fariquhunna bi ma'ruf Allah ce wa ashhidu zawai ajal minkum idan za ku dawo da su ko idan za ku rabu da su Allah ya ce a kawo shaidu amma cikin shaidun waɗanda suke adilai to anan a wajen shaidan ma malamai sun fashe gida biyu hanafiya suka ce wajen dawowa da mace da wajen rabuwa da ita mandubun ya halatta ne mutum ya kawo shaidu ba dole bane tunda Allah ce wa ashhadu idza tabaya'tum a cikin suratul baqara aya ta 282 ku kawo shaidu idan za ku yi kasuwanci amma malikiya da hanabila su kuma suka tafi musamman wato wato shafi'iyya da hanabila su kuma suka ce a'a abin da ya kamata ji shafi'iyya da hanabila Allah ja'atu wajiba dawowa da ita wannan wajibi ne sai ka kafa shaidu mun gane za ka dawo da ita ka kafa shaidu eh ni fa wani na dawo da ita domin kada yan tsurku a unguwa su ce kana zaman zane da ita kun sa akwai da suke zama suna da sabu rayuwarka ai wani ya sake ta to ya kuma ta ka ganda ta dawo suna shiga gida sai ka ji ana tattaunawa a majalisa irin da ba su da aiki sai maganar mutane to amma wajen rabuwa da ita malamai in ji shafi'iyya da hanabila suka ce a'a wannan kuma mandubun ya halatta ne mutum idan zai rabu da ita ya nemo ba dole bane shi ta Allah ce wa ashhadu zawai ajrin minkum ku kawo shaidu da cikin waɗanda suke da adalci a cikin kunji ubangiji ta'ala wannan aya ba ta gama fasaruwa ba ga shi hannun cinye awa daya abin da na faɗa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a mizani abin da ne ka sure ubangiji da Allah ya gafarta mu hada wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh